Yeah. aure ku da zargi ba aure ba ne haba malam me za ta zauna ta mana nan gidan hmm? ina ganin ni sutura ya mace ya dakin miji ta kawai ta tashi yarinya ta kuma da haka aka ce aure cin haka ya adalci to ga adalci kuma sai amana ko bangare daya duk wanda ya rashin gaskiya ya samu rashin gaskiya malam bayan na da Allah ya mun shiru ki sake gaya mun wannan magana da ke da ita gaba da karkashin wa kuke karkashin ka muke Allah ya baka haƙuri. to kan sake jin wannan magana ba a san aure da zargi ko yanzu abin da ita idanunta ya gane mata din idan ta ci gaba da zama a gidan ba sa za ta yi a zuciyarta ba ko duk dan abu da ya faru gaba ɗaya wannan abin za ta kuma ɗaukowa ta kawo Aisha, tashi ki je ki kaɗa baro ki baya to yanzu ga irin ta yanzu kana jin wannan taban da taimaka zai kankaru to ka sani sunan ka ya riga ya ɓaci ta yi maka kasafin da zai rushe katangar gidanmu amma da aisha ba na imanin cewa kai ta jin kayan wannan magana ta gama da kai ta shanye ka ina nan wallahi kan ku ce ruwa ta sha wallahi ko ta ce wannan rigima ko ta ce za ta raba ni da ku ba ku yi saba wallahi ko kuma irin taku tarbiyya kenan ku zo har gidan mutum ki kasa ma shiga gidan ki tsaya nan kina kwalla min kira kuma ki zo ki gaya min irin magana da ranki yake so ba mamaki barewa ba ta gudu za ta yi rarrafe haka tukur yake yadda kika yi nan in gaya miki in dai kotu na irin wannan kotun zaki yanzu ma na shirya daga nan ki zarci idan kuma ya miki kaɗan daga nan a kotun lahira ki je dan kwaɗina da gaskiya a kotun lahira nan ake samun gaskiya an ana da ita hmm, da ka ce tukuru haka yake a tukuru da fi ƙarfin ku ƙarshen malaman ƙarshen zamani malaman sauro da ake fakewa da ƙur'ani ake cutar mata ɗari biyu ɗari uku a sauro an tafi ta buɗe ma wani sabon shafi saboda kullum sababbin shafuna take buɗewa sai mutum ya dawo ɗanyi ya za abinda za ki min ne shirya ki tafi wajen kawunki a kaduna kin gan allah ma ya taimake ki a can kika samu miji na sai ki auren ki kin huta ne ma na huta kin ji ko abba na amince za ni kaduna amma a gaskiya ba zan sake aure a rayuwata to bacin rai babu abin da baya haifarwa aisha amma dai ki je can da sai kuma daga nan zai ringa winki da addu'a wanda na tabbata da karfe za ta zama miki alheri Thank you.

yawa mun ka kun shi da dare kuma aisha ana ganin wannan ba wani abun damuwa ba ne abin da kawai sai ki koma makaranta wannan ai ba wani ba wani abun damuwa ba ne eh, zan tura ɗan yanni

wannan ko yake da yi da aiki ya taku abasiya in ka na da hukumin arziki basiya kin ga ba ban da zan yi ke aiki ne amiya ce ba ki haƙuri ƙara gaba kin wannan shi ne gaskiyar magana nake so ka yi min ba na fi so ka saki ka da ni tamkarin da muke a da ba zai yi ba Ahmad in ka baka damu da ni ba to ni na damu da kai gayar damuwa ina so ka sani hasken fuskar kai a ƙwaƙwasa ƙofar zuciyata so ki san cewa yawan fuskarki yana saka zuciya ta bugun ciki da rabi kake so ya mani menen me zan ma eh yarinyar nan ba haifarta ne ba halitta ta ne ba kuma da na haife ta Allah ya sa haƙƙi kan ɗa ga ubansa kamar yadda ya sa a kan uba ga ɗansa ta aure ka bisa hujja da sa ranta yanzu kuma tana neman rabuwa da kai bisa hujja da sa ranta me kake son maka bayan da kuje kare kai amma har ga Allah na san cewa ina da gaskiya kuma Allah ya san haka domin za ka gaya kana da gaskiya me ta ka tun da Allah ne kawai ya sani to kamar yin je lahira a yi shari'a ka gaskiyar ta kankana da ita in ka sake zuwa nan kofar gidan sai na sa amma dukan tsiya naji naji ni na ɗauka makin haihu ne ma ya sa kika bugo min waya da sauran lokaci <laughs> to Allah ya kai mu Allah ya bude ido lafiya <laughs> to shi ke na sai kin aiko mu na gode nan da da shi to sauran me kake ne wannan haka anya ko wannan fiske-fiske da kake babu wani na sauran dako aisha babu wani kwakwaran dalili kuwa wai zai so ne ke a yar gida ce na da ba ji da shi ne da na kai har isa ka

an yadda muka raba shi da aisha bai zama aiki ba haka haɗa shi ma da zakiya ba zai zame mana aiki ba gaskiya lamarin ne na ba da su ki

aisha kar ki saki ki bari shi ɗan biyu da zai musa miki ki sani aure shi ne ginshiƙi cikin burin duka wani musulmi domin suna ce ki sake shawara ki sake shawara sha'ala na sake shawara kuma na yau, da shawara daga shi ba zai takura yarinya nan ce aure ba to ba kai ya kama dole ka sa ta ta yi ni ba wanga amfanin wannan karatu na ta ba tabawa ba na san irin wayannan maganganun naki ashirin bakin sanya da muke da shi kuma na tabbata ashirin yadda yake rike da yarinyar nan kamar yadda zai rike ta haka take rike da a wajensa to me kike so a yi karatu gore yake shafa shi da amfani wataƙila don baki mai yawa bane ne amma ko na kwasar kashi ne karatu yana da amfani har ki sake gaya mu Allah ya rubuci zuciya to sai me kuma zan tafi to kan da tare da ke a cikin wannan kinde yawwa ka sa mai duka dawo ka sanar da ni yadda kuka yi babu da za a yi zartar da wani hukunci ba tare da jin ra'ayinta. iya to ka da daga ci kai kuma ka bijire to tabbas za ka fada halaka daga yau idan ka sake wulakanta zakiya ban yafe maka ba kuma sai dai ka nemi wata uwa ba ni ba. Acho que hana Allah ya yarda gida ba ta koshi ba a ɗauka a kai wa dawa insha Allah ma na fi son gida shi ki saki jikin ki

ina son rage ki wata alfarma in har za ki amince ina son ki zama matata ma'ana ina son aure shawarar ba za ta ɗaura dogon lokaci ba wadda na ce za na kula yanzu an maki ce na kafa baki na tallaba mu ake don ba a yau muna kwaciwa babu karfi dinga mamaki ta kalli sama babu kira kai kaɗan cikin cikin ikon Allah ya shigo kauna in yi daɗi da sanin kanka idan sanda nake zana faɗi wala in na faɗa sai mushan gari su zaci kaɗi in kwari na ki faɗa dole a ce na yi bugawa babu karku dinga mamaki na kalli sama babu gida kai dan cikin takin ɗiba amma shi kuma. na san ki ba shakka gangami na masoya sai ku taho ku yi barka na yi roƙon Allah da ni da ke mu taimaka uba dole mu je kai da na kowa babu karfi dinga mamaki na kalli sama babu iya kudan cikin kirkin ikon Allah shi kowa fata na ganna an sami laile ko a wannan rana ni kwanna daga tsalle ko ina kun idan ka banna kyale don ku murna da farin ciki nake jibo ko babu karfi daga mamaki na kalli sama babu gida kai kadan cikin cikin ikon Allah shi kuma girma na baki na zubowa gobara in taso ki bani karki rowa kusawa na yo ki bani ba gajiyawa in bakin bani to dole in je in noshewa babu farko dinga mamaki na kalli sama babu gida kai dan cikin cikin ikon ban shigowa Nightlife. zan baya kuɗi hannu

rayuwa gaskiya mun daɗe tun sanya mun gama makaranta Allah sarki Aisha yau shekara ta biyu tana Kaduna to ai ni ko a Kaduna nake ko Allah kuma ba ku sani inda juna fito ba yana nan ita a wannan barerawa kurgaro barera eh lamba gidan Alhaji Ashiru lamba 25 ina zuwa da ka same ta to shikenan insha Allah ku zan je to shikenan na gode to madalla da da gida da mutan gidan za su ci yana mutan gidan Yeah. sai na tambaya ka bani adireshin da sai aka bani ko zan yi ba to bani adireshin ban da rai tana mata rawa number 25 kurga ana tambaya gidan alhaji hashu za a nuna maka that way. Bless I don't even know where you're going. But I'm listening. masa sai ki fara kuka to idan ma bai zo ba ai kina tare da jininsa domin ko ne jininsa ne ko an ba miki shi kenan kuma haka ake harkar rayuwa to tun ki sake wannan halin don wallahi wannan halin ba inda suka yi na da ba ma ki sauka rajiya in dan gidanki ne zakiya ta bambanci ina so ki sani kuma zumunci ya fi shamuwa yawo a sama babu ne babu ki ɗaya miki yan eh, ba mu nuna da ke sai ne da dubinki ga zumunci kuma daga yau min keta ta kowa ya dauna shi saboda haka babu ne babu ke eh, mu da neman dama inda za a shiga a huta a gararraje waje? Eh, a yau da baki kike ce da neman kin manta lokacin da kike kirawo ni gidan nan ki ba da hakuri saboda na haɗa ya ta da ɗanki kin manta wannan lokacin ko nan na ban ki ne a maraice kina kuka kuna neman inda za ku fake ai taimako ne ana bukatar wallahi ko ne da kike mun gori taimako ne kin yi mutunci wallahi na karfin ki ce na mare ce miki ni ka na karfin mare ce miki wallahi rigar kuwa zumunci da kika ce ai an yaga ta ko to ba ta zumunci aka yaga ba ta mutunci ma nake so in gaya miki na ce ta ba ne wa maki na hake ba miki ai ba ba a a je a samu da za a raba ina kuma ai domin ni na wadan san kowa kin wanda irasa kullum don mata zuwa suke daidai ike da ya auri mace goma ɗaya da za ta yi ruko ko sai da ya sake sarar zubi to wani in miki wani abu da baki sani ba wallahi ya ta kamar waina take a tanda a haka an da zuba wa an haka ba magani wallahi ta haka an yawa magani a haka an da miki ta haka an yawa kaddara an ko kaddara mun ci nan tare da ita wallahi an yawa ba kun ga kaddara wallahi kuna nan tare da ita kun ga kaddara to ai ba hanya ai ba na da miki mai abun kunje da aka kada mun ba gaba aka sa mun ba gaba gani ne kwarai kwarai a haka ake mun mu kuma ake neman dukiya a ci

iyayenta san gaskiyar magana kafin ita ta sani domin yin haka tamkar sawa kore a kuma ne a ina ganin ba sai ka je ba ni ma je in so kai ka je daga baya za ku yi zuwa amma da Allah kusa kan yanzu ku bulo shi ƙarya ce ake washe amma ita gaskiya ko ina a cikin takaifin

magana da muka da ke da irin kafewa da kika ringa yi akan wannan magana to yanzu kuma me za ki ce ga biya bayyana amma ba sa abin wannan kwarfi haka yake ba shi dai ba wanda ya rage ya ji wannan magana in ba aisha ba haka magana take kuma wannan tafiya ai ba ta ku bace kuma ta wuce to amma ya saboda matsalolin da nake tare da su ba zan samu damar zuwa ba ko dai ba bakin fuska bane duk cikin kuma wanda Aisha bata sani ba za ku iya wakilta ta ku dangana ku je ku rore mata zare da abawa a cikin magana Adam dan wasu sunan kare a lahira Farabi Thank <laughs> ne shi ne da wace irin fuska za ki ji ubangiji kada ki manta hajiya shi mijinki da allah ya masa rasuwa ba ta gaggawa ba ke kuma da kika yi jinkiri kika yi saura ba ta kika kai ba kuma da muka rage a duniya ba jinkintawa muka ba kuma jinkirin kai ba kuma shi bai rashin wayo ba ne da rashin dabara na zaman duniya ya sa ya su saboda haka abinda nake so hanya ya mana cewa tun da allah ya ki daya mai hankali bi wanda ya kamata ya baki shawara kyauta to mai kamata a daga sashen hanyar da ba ta dace ba cuce ka Ahmad. Ka cuce ka. Ka yafe mu. Ka yafe mu Na kuma na da aka kama a tsakanin kariya da allah ya daidaita kan musulmi Allah ya kada fitina tsakanin musulmi da musulmi Allah kuma ya dole musulunci a kan kafirci amin alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستقيم اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فلا بها بنفسك na to Aisha kin kina da jani akan abin da ta faɗa hmm? Ai dama domin wuta na rabu da ahalinsa kuma na rabu da Ahmad ne domin Allah ba wai saboda ke shi Aisha haƙuri da ke sani duk abin da ya A wani lokaci haƙuri da ke sani kuma ki kwanci da hankalinki ki matsi da hankalinki kawai ja da kuke ya kamata ku san cewa gaggawa ne yanke hukunci baya haifar da kowa sai nawa a ƙarshe kuma mummunan nadama to yanzu menene abin yi ya ba ya ba ko dai ba da zai aika ya kamata ku aisha baki haƙuri kamar inda wannan ya kuma ina so ki fahimci cewa Allah subhanahu ta'ala ya nuna ma gaskiya ka gibanta ya sake nuna ma ka gibanta to kana cikin halaka don haka abin nan ya bayyana yarin nan ta bayyana miki yadda ya faru kin gane kuma mijinki ya nan yana tabbata sawunki ki Allah ki dubi daraja haihuwa kuma da kyau kin ji Aisha Thank you.

kowa biyu na san zuciya tabbas aikinsa ba zai yi kyau ba na haƙa ramin da cikewarsa zai ɗauki tsawon lokaci Na da yanzu. deles, né? Tipo, é uma Isso aqui é uma Isso aqui, ó. É, como eles vão Isso aqui. so easy with you Mukho pe mukho bhi So anai dum sari So sorry, this is the cold, so I'm gonna go to the ruwa zai yi wuyi ba saki ba ba wuyi wuyi ba sani kiri kiri ba a haye masaki a haye masaki a haye mai bindirbin dalil

singing, singing song. shafa ki shafa da kawaye ki tafa ka ki tafa ka da farka a haye masaki a haye masaki a haye mai kwangilar bandalo masaki suke a así mai kwangiro así Thank you.

na ce da Allah da abin da fara ya haƙuri a kai kawai. Alex, ni ce da baka haƙuri ba kai ba. Domin kuwa na yi saurin yake hukunci ba tare da kuma sani. Allah shi gima da gaba. Amin. amma yanzu abubuwan nan cin da aka yi yar uwar ka sun faru ba komai na amince ka Aisha, ki amincin aure ta? Allah. Gaskiya Aisha wannan ya da tabbata mana cewa samun mace kamar ki zai yi wahala. Na gode Allah ka ranka. Jiko?

ba zai ɗauki wannan bayan da ya gyara ai ina ganin gyara shi ne mafi ahala to ya za mu yi su ina so guda bakin aiki amma a matsayin masu marmari na gode na gode wani ji ala ƙara girma Nafisa, duk da ba ki dama ba, kamar yadda ya mai ta personal manager ni ma ina son ɗauke ki aiki a matsayin kuma ta yi ya ɗauki wanda shi kuma ki ba ta ansa eh ko a ɗan mutum ba ya ne wata abin jin kunya ne yi da bai da shi wani abin nan ta Allah ya sanya wani gawa gargajiya yi haƙuri rigar nan dai da na ce na yaga ta mutunci na sa zare da allura na ɗinki ta yi magajiya ke mata kiki mata ɓaci yi haƙuri duk sharin shi ɗan don haka yayan na ku yafi mana ba dai ke uwar gida sarautar mata don Allah abin da muka yi miki ki yafi mana ki haƙuri madalla Allah ya fi mana safiya an yi wannan riga ta zumunci da na ce na yada ta zumunci fa ai ni ta ne na liƙe wannan guri ne mata mako hmm, Allah ya fi mana kar Allah ya ƙara maimaita mana wannan abin da ya faru a cikin zuri'a kuma duk na neme su na ce duk su fi mun dan nawa da surukattawa duka na nema su fi mun. hakan ai kun san dama kamar magana ta haushe da yake cewa kai ya ci nama dan uwansa ai zai kare ƙarshen sa ba sai dai Allah ya ƙara rufe asiri Allah ya ƙara daidaitawa to alhamdulillah ah, dama dai duk abin da dan adam yake a duniya ba sabo maimaitawa kawai yake yi ko kuma ya sake masa siga kuma haka allah ya halicci dan adam a cikin irin wannan tsari na rayuwa wataƙila shi sa ba wuce yake cewa haƙorin dariya shi ke yin cizo to da abubuwan da kuka yi dai tun kun yi amanku kun lashe to ina ga abinda zan faɗa kaɗan ne tunda ku kuka yi abubuwan ko kuma kuka dawo kuka ce kun gane kun yafi juna to alhamdulillah dama dai ko mata allah ya ku da rauni a tunani da hangen nesa da hankali to wannan gwaninta ce ta allah haka ya tsara sai dai watakila abinda za mu iya fahimta mu allah ya yi haka ne domin ya rage muku kima domin mu mu samu damar mai kanku domin idan aka yi wani da hankali ya zama ɗaya to ai an ce wato babu yadda za a yi doki biyu a fage matsala ne ba za mu iya sarrafa ku ba to don haka tunda kun yafe wa junan ku ne wanda zan yi wa wa'azi kawai wa'yan na ko na to tunda ku maza ku Allah ya wa tunani da hankali fiye da su mata akwai bukatar ya zama ku ne za ku zama shugabantar su kuna tsara musu abubuwan da ya kamata idan sun nemi su kauce ba daga ta tasa za ku riga yi ba domin dama shari'a ta yi kashedi da sallama wa mata al'amari domin da abin da aka sallama wa mata da karshen al'amarin ba zai kyau ba to ya kamata ku ringa musu jagora kuma da wayannan yan kalmomi zan ce mu yi addu'a ubangiji Allah ya kare shiryarku Allah ya shirye mu gaba daya ya shirye mu da jikokin mu da kuma naku ƴaƴan da jikokinku masu zuwa ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا قل اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا Thank you.